il fallait mutualiser nos efforts. Ministan tsaron jamhuriyar Nijar Janar Salifu Modi kenan yana bayani dangane da rundunar haɗin gwiwar Nijar Mali da Burkina Faso mai lakanin Force Unifiée wacce ya ce ta kammala shiri tsaf. Cette force unifiée a un effectif de 5000 hommes. Ministan ya ce rundunar ta haɗaka na kunshe da dakaru dubu biyar Runduna ce da ke da jami'an kanta da kayayyakin aiki na kanta na sama da na ƙasa da na tattara bayanan sirri. Haka kuma ita ke da alhakin tsara yadda za ta gudanar da ayyukanta. Runduna ce da za a iya girke dakarunta a ko'ina a yankin IOS. Tuni hafsoshin ƙasashen uku suka kammala fasalin aiki. nan da 'yan makonni za a fara ganin wannan runduna a fagen daga in ji shi. visible sur le terrain. Niger wace ainihi 'yan ta'adda ke tsallakowa daga kasashe makwabta wato Mali da Burkina Faso don tafka ta'asa kan tsaurara matakan cikin gida a yankin Tilaberi. Sai dai sautari maharan kan yi nasarar juyawa zuwa inda suka fito. Sabili kenan 'yan kasar ta niger ke cewa haɗa ƙarfi da makwabta na iya ba da damar kawo ƙarshen wannan masifa da ke haddasa asarar ɗumbin dukiyoyi har ma da rayukan fararen hula da jami'an tsaro. suna masu cewa yunkurin ƙasashen uku alama ce da ke jaddada haɗin kai a tsakaninsu sabanin yadda a can baya wasu abokan hulɗa suka yi birsu da girman matsalar da ake fuskanta in ji su. Sunana Abdu Mamma, Mouvement National pour la de la Patrie MNSP Inch. Wannan haɗaka ta aka yi ta rundunoni ta wannan ƙasashe namu uku abu ne mai kyau. Muna goyon bayan wannan ɗari bisa ɗari. Abu ne wanda muna jira ne tun lokacin na ayi wannan haɗaka. An yi ta, amma cikin waɗanda aka yi da su akwai munafukai. Waɗanda ana kumka su suna walwalewa. Je san Sahel wannan dama mun san abu ne da an kai ba su bane suka kafa ta horon shi ta kawo wannan. To amma waɗanga uku da ka gani bi iznillahi sai da kwana sun kare sunana Ibrahim Salisu ƙungiya FRSA muna ƙara jin shi nama wannan tunani na kafa wannan haɗaka wannan runduna ta soji da ta kumshi soji dubu biyar wannan shi yake nuna cewa babu amsa wata umarni daga kowace ƙasa domin kasawa jesan sahel da ta kuba da wato sojoji na majalisar ɗinkin duniya da aka turo a yankin sahel musamman a mali bayan shekara sama da goma suka kasa tabbatar da tsaro insha allahu za a sha mamaki wannan haɗaka da ta ƙunshi soji dubu biyar za ta nuna cewa ana iya yin abin da wayancan turawan suka kasa kana nufin akwai wani tasiri da za ta yi a yakin nan da ake yi tasiri kwarai da gaske tunda a yanzu nasarar da aka samu cikin yaƙi da ta'addanci a shekara guda ta kafa wannan IAS ba a same shi ba shekara sama da goma da barkan da ta kuba ta yi a yankin Sahel A ƙarƙashin wannan runduna, ƙasashen na sun ƙudiri aniyar gudanar da ayyukan tsaro daga yankin Boso, wato iyakar Nishar da Chadi zuwa iyakar Mali da Mauritania, daga kudancin Mali zuwa iyakar Nijar da Libya. rundunar haɗakar na da alhakin gudanar da ayyukanta a ƙasashen uku haka kuma kowace daga cikinsu na da damar neman ɗauki daga 'yar uwarta da take ganin tana da kayan aikin da suka fi dacewa sabon abu ne mataki ne gangariya da zai samar da tsaro a wannan yanki in ji janar modi Masu fashin baki sun yaba da matakin kasashen na Nijar Mali da Burkina Faso, amma kuma sun yi gargadi kan bukatar la'akari da wasu ƙarin matakan da ka iya taimakawa a cimma guri. Abbas Mumuni ƙwararre ne kan sha'anin tsaro a yankin Sahel da Afirka ta Yamma. Yadda shi minista ya gai za a kafa da soja dubu biyar kwararru sai dai ya kamata a kiyaye da cewa yanzu yaƙi ba ta bangaren yawan mutane ba ce za a ci yaƙi ta a yaƙi yanzu ya zama na harkan kimiyya yau 'yan ta'adda na kiya suke dorawa da suke tada daga nesa kuma da ne gare su ya kamata a kiyaye ana ya samu soja dubu ɗari eh, abu ne masha Allah zai ba wa dama a ce duka inda 'yan ta'adda sun ka karba an shi amma kuma muna da kayan yaƙi eh, ƙwararri na zamani da harkar kimiyya inda daga sama muna iya samun labarin abin da ke wakana ƙasa naukiyoyi da ake tadawa daga nesa mu samu sani saman su na aimta da su kamin su aikata bala'i don duka wannan abubuwan ya kamata a ce a kula da su eh, kuma in ma foro ne ya kamata a yi musu da amu. ganin cewa samu ƙwarewa wurin harkar tafiyar da fudda nakiya da ake fudda daga sama to ya kamata a ce wannan horon a ba da shi kuma eh, muhimmancin shi wannan sa su ja wuri guda dama ce wadda za ta ba sojawa su ba wa juna kwarewa a raba ma juna kwarewa partage da experience and expertise kowa na da kwarewa iri-iri za a ba juna. Matsalolin tsaro a yankin Sahel abu ne da ya samo asali a shekarar 2012 bayan da 'yan ta'adda suka tare a arewacin Mali. Lamarin da ake dangantawa da bazuwar makaman kasar Libya bayan faduwar gwamnatin Kaddafi. Sanadiyar lalacewar sha'anin tsaro a Mali ƙasashe makwabta wato Nijar da Burkina Faso suka fara fuskantar har ta'addanci. Mafarin kafa rundunar Jason Sahel a 2014 wacce ta haɗa Nijar, Mali, Burkina Faso, Chadi da Mauritania tare da shawarwarin Faransa wacce a wancan lokaci ta girke dubban sojojinta na rundunar Serval da ta rikide zuwa Barkan da sunan yaƙi da ta'addanci a Sahel. sai dai jason sahel ta watse a sakamakon rigingimun da suka biyo bayan juye-juyen mulki a mali burkina faso chadi da niger sule mummuni barma muryar amurka daga yamai a jamhuriyar niger